ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله كتاب البيوع أتي قبل كراتل لتاف صيو مسلم يومنا سافير لهدي شدا قوتن تايا وتن المحرم هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نار شكرا دبو تايا دريه لود أربعين لتفوت

kwamfin da tara ko sittin da uku da ke ciki wannan littafi na sayo musulun saɓanin nisohinsa da ke hannun mutane da fata allah ya taimake mai sa mu dace imam muslim allah ya ji kansa ya ce kitabul biyu ai al-maktubu fi mu'amalatil bai'i wato ɓangaren da aka ware a wannan littafi aka yi rubutu a kabin da ya shafi cinikayya saye da sayarwa lafazin albiyu jam'i ne na albayu laraba sun ciro shi daga ma'anan bi'tu bi ma'ana bi'tu ma kuntu malaktu wato idan na siyar da wani abu da nake mallaka ko na bayar da abin da nake mallaka aka bani madadinsa to wannan shi ake cewa da shi cinikayya an gane ana ta da siye albayu ana sha da siyarwa albayu saboda kowanne ɗaya daga cikin abubuwan guda biyu da shi abin da aka bayar da madadinsa da aka bayar ana lura ana izina da cewa kowannen su sayansa aka yi kuma kowannen su sayar da shi aka yi da aka sukan ce bi'itu da ma'anan siyarwa sukan ce bi'itu da ma'anan saya an gane to da haka ne masu mai siye da siyarwa sai a ce da su almuta ani an gane ko a ce da su almuta ani in suna da yawa sai almuta uhun, in suna da yawa daga lafazin albayun ne lura da cewa mai ba da kuɗi ya karɓa shi ma kamar siyar da kuɗin sai an fahimta saboda mahallin bukata babu ibtali bai'il mulamasati wal munabaza babi da zai bayanin batancin cinikin almulamasa da almunabaza nau'i ne na kasuwanci guda biyu saye da sayarwa guda biyu da suke tsayuwa akan wani sharaɗi wanda sharaɗin ba zai iya tabbatar da nagarta ko haƙiƙanin abin ba misali ce in na taɓa wannan tufar da take hannunka ba sai na juya ba kawai ciniki ya faɗa wannan jeho maka wannan tufa ɗin ta zo wajenka ko kai ka jeho min ta zo waje na ciniki ya faɗa ba tare da cewa mun duba mun gani ba an gane wannan suna yin sa da yawa a zamanin jahiliya to da haka sai musulunci da musulunci ya zo sai ya ɓata wannan nau'i na cinikayya saboda abin da yake cikinsa na gare ne قال حدثنا يحيى بن يحيى التيمي التميمي قال قرات على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة لقى أبي هريرة شو عمز الله صلى الله عليه وسلم يهني قبرا الملامسة دا المنابذة قال وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وأن سند فتن كتن وانشا حديث قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حا أول السند قال وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن, بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ها حول السند قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر سند قد أوك قبادة عن سياحة أكر رواية قبل عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله شيما أنه قتنقوا وانت حديث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله شيما وأنه قتنقوا وانت حديث قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنا طائب بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال أبو هريرة نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة إن كقدام الملامسة والمنابذة أم فهمت؟ إيش أن يعني قبرا تلك الملامسة ko gabaran ciniki guda biyu saye da sayarwa guda biyu an yi hani gabaransu. wane ne ya hani shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da umarnin Allah da manzan Allah baya halatta baya haramta da gashin kansa duk abin da kaga ya halatta ko ya haramta to wannan wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala an fahimta an yi hani gabaran ciniki guda biyu nau'in saye da siyarwa guda biyu sai ka ce almulamasati ai anil mulamasati walmuna bazati ko ka ce almulamasatu walmuna bazatu ai huma hmm. ko yana akwai mubtada mahzuf ko Waɗannan ciniki ne waɗannan guda biyu da aka yi hani gabaransu su ne almulamasatu da almunabazatu amma almulamasa sai imam musulmi zai mana bayani me ake cewa almulamasa an fahimta fa'an yalmisa kullu wahidin minhuma sauba sahibihi bi gairi ta'ammul shine kowanne ɗaya daga cikin abokan cinikayya guda biyu ya taba tufafin ɗan uwansa ba tare da dubawa an ga ya yi ko bai ba to dai ke nan kura muna harkar rawani ko hajja hmm. ka ce ga wani turkuɗi da kake da shi kawai sai ka ce in ka zo in na baka ga ka bani shi ke nan ciniki ya yi. ciniki ya yi? an fahimta ko a da take ai haka bai yi ba ko da an rare ai bai ba a duba wata za a same ta a hujja ko to a buɗa tukuna a gani a tabbatar da abin da aka saya wal tu abin da ake sha munabaza an yambe da kullu wahidin sau saubahu ila al-akhar kowanne ɗaya daga cikin guda biyun ya jefa tufafinsa zuwa ga ɗaya ana kuna zaune kuna cinikin fari ga wani ina da shi ko zagagge ko ba zagagge ba ko wanda yake tsinkakke ko ba tsinkakke ba ka jefa masa ya jeho maka wace ciniki yayi ciniki yayi aka ciniki bai ba akwai garari a cikin wani an gane walam yanzur wahidun minhuma ila saubi sahibihi sai da ɗayansu bai duba sifar bai duba zuwa ga tufafin ɗayan ba a wannan jefawar kawai na jefo maka ya zo wajenka ka jefo ya zo wajena shi kenan ciniki ya fada ko kuma in na taba ka taba shi kenan ka taba na na taba naka an gane قالوا حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخضري قال وأن حديث بسند يزو أبي سعيد الخضري الله يقار مسيح دايتي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين manzo Allah su salam ya hane mu gaburan nau'in ciniki guda biyu haka nan gaburan tufafi guda biyu نعن الملامسة والمنابذة في البيع ya yi hani gabaran almulamasa da almunabaza a cikin siye da siyarwa walmulamasatu lamsun rajuli saubal akhari da yadihi bin laili au naha abinda ake cewa mulamasa ɗinnan nan shine ɗayan mutanen guda biyu masu ƙulla cinikayya ishafi tufafin ɗayan da hannunsa da daddare ko da rana wala ya kalibuhu illa bi zalika zaman to ba zai duba ba kawai dan ya taba shi kenan in ya taba ciniki ya fada wal munabazatu ita ko munabaza an yanbiza ar-rajulu ila ar-rajuli bi thawbihi shine mutun ya jefa wa dan uwansa tufafinsa wa yanbizu al-akharu ilayhi thawbahu shima dan ya jefo masa nasa tufafi wa yakunu zalika bay'ahuma hakan ya zama shi ne yarjejeniyar cinikinsu min gairi nazarin ba tare da duba tufafin abincika a gani cewa ko ya yi ko bai ba wala tarabin ba kuma tare da yarjejeniya bayan dubawar ba a ana yarda da abin nan gabanin a ainihin cinikin ikai an gane قال وحدثني وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الاسناد wannan isnadin kwatankwacin wancan nas an gane me yasa aka yi hali gabarin waɗannan ciniki saboda abin da yake cikinsu na gari an gane akwai garari a ciki in ka zo ka duba mai maka sai a samu an babu butulani bai'il hasa wal bai'il ladhi fihi darar babi da zai bayanin hani ɓace ainihin cinikin alhasa cinikin hoge tsakuwa dutse da kuma cinikin da akwai garari a cikinsu ba ya kada ko dutse faka sai shi aka hana ko na ga yana gini an ce hajji gafarin cinikin dutse ya <laughs> ko ya ji gininsa zai tsaya to ba wani ake nufi wani nau'i ne na siniki za mu zo mu ina da nau'i da yawa amma yawanci dai guda uku an gane قال وحدثنا أبو بكر بن أبي ba? قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله ها أول sanad. قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال لا أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani gabaran cinikin alhasa wa an bai'il garam kuma yayi hani gabaran cinikin algaram Bai hasa malamai sun masa fassarori masu yawa amma yawanci ya koma kan abubuwa guda uku ne na farko mutum ya ce da kai na siyar maka da wannan abin in na jefa wannan dutsen ya fada kansa ko wannan abin da na jefa ya fada kansa dutsen da na jefa ya fada kan wancan abin na siyar maka da shi an gane ko kuma ya ce iya inda na jefa dutsen nan iyayen da ya tsaya a fili na na siyar maka da shi ba tare da an san awansa to wannan nau'i na farko kenan nau'i na biyu ice ina rike dutse kun yi ciniki da mutum ya rike dutse ce na ciniki ya fada tsakaninmu da kai matukar ban jefar da wannan dutsen a hannuna ba to ciniki ya fada wato rike dutsen a hannunsa shine sharaɗin mai tabbatuwar cinikin amma in ya riga ya jefar shi kenan wasu malamai suka ce haka ake nufi wasu malamai suka ce a sanya shi kansa jefar da dutsen in zama shi ne cinikin an gani ga dutse a hannuna ba ka san me za ka saya ba ko a kawance da kai idan dutsen nan na jefar da shi a hannuna to ciniki ya fada tsakanina da kai wannan musulunci ya hana in kana so za ka sai gonar mutum isan bezin nawa za ka kunya nawa za ka saya bezin nawa za ka saya eka nawa za ka saya hekta nawa za ka saya an fahimta amma in yi ɗauka in yi jifa iya jifa na shi ne cinikin ya fada wannan ba daidai ba ne an gane a a auna ga shana na sai da fili dan karami a ce naira miliyan ɗaya sai ka zo za ka sai wani fili son ne ya ce da kai to shi kenan na siyar maka miliyan ɗaya nan ga za ka sai 50 by 50 da ya dauka sai dan jefa shi haka sai ba ka abinda bai kai kwata ba da rigima ko ba rigima ga da rigima da ka auna kai ka san me za ka saya kai ka san me za ka sayar an fahimta musulunci ya hana wannan saboda kaucewa fada da rigima tsakanin mutane bai'ul garar shi kuma su suna da yawa da haka ake ta da shi bai'ul garar saboda asali ne babba a cikin abin da ya shafi sayar da sayarwa har wancan na almulamasa da almunabaza yana ciki garari na cikinsu saboda ya za ka sai abin da baka san shi ba kawai ka hange shi haka nan suka ce to shi kenan na yadda na saya a kaza dai ka je hoyo zo waje na ko dai na taba an fahimta to sai aka hana na daga cikin nau'ukan ko da duk za a zo a kawo su babi babi babi babi kawai tsuntsu yana tafiya a sama wani ya ce na sai haka to gafin a gama ciniki ya tsuntsu ya gusa ku sai ya za a harbo shi in an harbo shi tabbas za a same shi in an harbe shi ka kaddara ya faɗo ƙasa lallai ne fado a yadda za a yi ɗauka shi sau nawa ka harbi tsuntsu wani zai ɗauke shi a ɓagar to da aka sai aka hana ko kuma ga wani ruwa a kogi kawai ga wani kogi akwai kifi a ciki kawai ne ya zo ce da kai na sai kifi a wajen ka na kaza ka kamo mushi ya za a gano wani ko wani kifi ya yi tsundun haka ya fito ya koma sai ka ce wannan kifin da ya haka ɗan ya fito ya koma na sai naira goma kamo mushi to in ya koma ya haka ya kasance ne To wannan ciniki ne na garari to duk sai aka hana an gane za mu zo duk mu ji ainihin irin wannan ko ga ga wata dabba ka tana da ciki ka ce sai mun da dan da yake cikin cikin waye san dama ta yi wuta kuna ah, dabba nawa ta zo mutuwa ta kasa ba yi sai za ka sai abin da yake cikin to da ka wannan duk garin sai musulunci sai ya hana karkai yi an gane a yi abin da ake sa duk gaggawar mai jego ta bari a haihu a yi bene ne ungozo mako ta bari a haihu to ka bari wannan abin da kake so in kifi ne a ruwa ka bari a kamo shi in tsuntsu ne a harbo shi an gane ku in dabba ce take da ɗa a ciki ka bari ta haihu ta yi ka ga irinta ya birge ka ta ba lallai ta haihu irinta ba kuma ah. آه. da harkar kiripto ba nan malamai suka ta kaftawa ba ko malamai jama'a ku tashi ku nemi hanya ta halal sak innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabiha wata ruwaya ce wa bainahuma mushtabihat halal fes take haram ma fes take a tsakanin halal da haram a kun sabuwa suna da rudarwa to ku nesance su haka annabi ya ce nesantar su shine barranta da mutunci shine barranta da addini za ka zo kullum kai kasuwar kai abinda ana tantama a kansa wannan irin me kenan bayan ga hanyoyi da yawa na halal wanda ba wanda zai ka gana yi maka wani tunani to dame za ka bar kanka a cikin wasu wasu da kai kawo da ya ka gashi nan sai ya samu kudin ta hanyar kripto sai ya zo a kaftar da su ko a to karanka ne kama ka san zafin su na duk sun wannan masifar ta tsadar ka duk su suka kawo wannan bala'in na tsadar ka to kudi ne na banza ina bare mazai sai wani abu ya ajiye da aka abin da ake sai naira goma sai sai naira ɗari saboda shi dai so yake ajiye kudin Allah ya sauka duk lokacin da hukumar ba su kama hannayen mutane gaba da wannan abin to haka za su ta saka mutane a cikin wahala kuma karshe ya zama sun za a dinga zarga yanzu duk abin da ake ba shi ake hukumomi suka kawo tsada ba ko to da suka so kuma su kawo saukin ba ga shana zagin su ba mun yi noma sun je sun shigo da shinkafa sun shigo da masara sun shigo da alkama sun karya namu sun yi kaza kaza ba ka bane me dole a zage su dole ne farko ba haka ake yi ba wanda zai taimaki dan ƙasa yi noma in ba gwamnati dan mutum ba ya iya siyan amfanin gona shi a karan kansu ba ya iya wannan shine asali da haka asali hukuma take sayan amfanin gona hannun mutane aka sai wannan amfanin gona yan ƙasa su kuma sai su mai sai su saya a subsidized price a cinikin da ne an sa masa wani tallafi duk kasar da take so ta ci gaba a harkar noma dole gwamnati sai za ta ringa sayan kayan amfanin gona daga hannun manoma da aka yin ta saya a hannun manomi naira miliyan ta zo ta sayarwa da 'yan kasa naira dubu kaga an ba shi dama yi ne ya yi noma an ba 'yan kasa dama su ne ci abinci to duk sanda aka zamanto an kyalle talakawa su ne za su saya su sayar a karan kansu to an samu matsala da kuma ran da duk gwamnati ta ce bari ta shigo cikin harkar ba a hannun 'yan ƙasa ta sai kayan ba sai ta je ƙasar waje ta siyo to ta saka mutane a cikin gare ta saka 'yan ƙasar ta a cikin gare wannan sakarci ne da masu mulkin mu suke yi da yawa za ka nemi kuɗi maƙudai ka kai wata ƙasa ka gina ta kai ka rusa ƙasar duk ƙasar da ba abin da ta sani sai importing to tana da matsala da ku duba yanzu da muka koma a ƙasar ko 'yan ƙasa masu manya-manyan kamfanoni sai su tafi ƙasashen waje su siyo a alkama su siyo shinkafa su siyo kaza su siyo kaza ko da ƙasa gida za a shigo da shi a sarrafa a ce wannan kudin ka juya shi a ƙasarka duk duniya ba ƙasar da ta kai wannan najeriya din ƙasar gowon ɗan amfani ƙasar noma mai kyau ka gaya kowa don sun yarda duk duniya suka ce ba inda za ka je ka sha mangwara ka jefar da kwallon ka kai shi ka bar shi baɗi ka ga ya tsoro ya zama bishiya yana abin da ban da najeriya da haka akwai kasashe da yawa da kasar nan kasar suka zo suka ɗiba suka kai suka planting a kasashensu suka planting a kasashensu sama ga ɗan ƙasa ba shi da damar da zai mori ƙasar inda ya kamata sai ya yi noma gwamnati kuma ta shigo da amfanin gona bayan sai da ya sai tsari taki da tsada ya sai iri da tsada ya biya kudin aiki da tsada to haka ake yi gwamnati sai ta yi wannan abin sai ta saka sai ta sai amfanin gona daga hannun abin duk waɗannan da suke da gwamnatoci da 'yan kasuwa da suke ɗiban kuɗin ƙasa suke tafiya ha'inta ƙasa suke yi kuma Allah ji musu hukunci yanzu har ilimi kasar nan an kasa duk waɗanda suke da ilimi kasar ka je ba wata duniya da babu ɗan najeriya da yake karanta ba kowane fakalti ne a kowace jami'a a duniya ƙwararre ne ɗauka ake wata birgiya ce a cewa wani gwamna ya ɗauki nauyin yara sai ya kai su ƙasar waje sun yi karatu ba birgiya ba ce sakarci ne da rashin sanin kai muna sudan yaran da aka yi sudan ku tambayi waɗanda suke a nan lokacin jami'o'i aka ringa buɗe daga kai yaran za su kaɗai ne za a buɗe musu jami'a saboda kudin da aka abu da jami'a gurin gaba ɗaya bai fi nan masallacin ba abu da jami'a su ringa yin karatu suna can suna can suna ai suna kasar waje suna karatu sakarci ne kawai yawan mutane kuma gwai birgewa ce har ana alfahari da wani ka fita waje ka je ka yi karatu sai idan ƙasarka ta gaza to ya ƙasarka tana da means tana da resources in din najeriya aka ce a gini a jami'a ba za a yi gini najeriya ba to ballantana wani piece of land ne za a samu wani guri kawai a ware shi a ce an yi jami'a an yi kaza an yi kaza duk abin da ake nema a nan ba an gwada ba a kano governors college aka gode ba yan egypt aka je aka je wasu zuwa gurin ba ba ka aka yi ba ashe za a iya ka je sudan su sudan ba don wannan iftila'in da ya same su ba har daga china sun samu malaman da suke karanta a china kuma dan china izo sudan ya yi kara dan china ne amma an ɗebo ɗan ƙasar ta wanda yana da wannan ilimin da zai bashi ibiyo shi daga cikin izo na sudan ya koya yan indiya ko yan pakistan yi nan wannan ba maka tunancan su waɗancan ɗin da suke da abin da su ɗin ake biwa na azai da ka sanin kai shine ka gina kanka dama matsaloli ne guda biyu mutane muddin ba su suka fahimta ba to har abada suna cikin wahala har abada kana da ƙasarka kana da kanka in ka raya ƙasarka ƙasar ta rayu kai ma ta rayu in ka raya kanka to ka kashe ƙasarka to kai ɗin kuma mutuwa ba ka kashe kanka ne da karka ɗauka wata birgewa ce kana da abin nan kana da dama in ma ƙasar ta hargitse za ka iya tashi daga nan ka tafi wata ƙasa da kai da iyalanka watan wata rana dole ko goriya koro yanzu waɗanda suke zaune a saudiya ba shi suke wulakancin da suke haɗuwa da shi ba da najeriya za ta gari dawo gida za su dawo ba su suke faɗa ba wanda yake maka kaji ya ce shi da najeriya za ta gari gida zai dawo wannan ko aljanna ka kai shi ya ce najeriya za ta gari da zai fito daga aljanna ya dawo gida to wannan ita ce matsala ne. kullum ka fahimci kai kai surviving ba shi ne matsala idan kasar ta yi surviving kai ma ka yi surviving to mu yan najeriya kullum an sa mana alfahari riga 'yar ƙasar waje takalmi ɗan ƙasar waje abin takaici abin bakin ciki wai mutum zai je sai abin sakace ko abin susa kunne zai ringa yana dan waje abin sakace ba da zai iya jefar wai ina dan waje abun susar kunne da zai so samun ririn ya jefar wanda iya mutu ya daukar gashin kaza a fifige a haka a sa baki abin na a sa isa ta sa a jefar a gai gaba wai yau wai dan najeriya wai sai yana ne wai na kasar waje saboda lalacewa ba a da kishin ƙasa sai kishin kai kai dai kawai kai kai kai kai sai ka manta asalin abin da ya halaka ifara halakar da da halitta shine ana ba ka bilis ya ce ba ita ana hairun minhu wannan kai kai ni ni ni din da ake ji halaka ce ba tsira wuce halaka ce to sai mutane sai hankali su bude abin nan su na ga wani abin nan ya burge ni kware da kai wani misali da aka bayar na waɗannan abubuwan aka yi ƙofofi guda biyu ɗaya ƙofa ce ga ta nan eh, ba jagau ba ba kuma marun ba haka dai wata ƙofa da ta abin nan ga kuma wata koriya ne kyau ɗaya ko ƙofa ta farko sai aka sa mata pvc voters card voters card katin zaɓe ɗayar kuma ta biyu aka sa mata passport international passport wannan da take ta voters da ke dauke da katin zaɓe na ɗan ƙasa ta ka buɗe ta za ka shiga ga obstacles matsalolin da za ka samu kaza kaza amma ƙarshe ga inda ƙasar za ta kai in ka yi zaɓe meaningful zaɓe ba ka duba abokantaka ba ne ba sanayya ba ba ɗan gari ba ba a ka duba cancanta dacewa ba wanda ya baka wani abu ba ba wanda kake tunanin ya samu za ka samu wani abu ko za a baka wani mukami ko kaza ko kaza babu personal interest abin da yake ciki shine ya kasar mu za ta haɓaka da idan kasar ka ta haɓaka kai ma kami ka haɓaka in ta samu matsala kai ka samu matsala yanzu ku je duk duniya ina ake wa dan wata ƙasa wulakancin da ake wa dan Najeriya a yanzu can da muke da ku Afirka ta kudu tsakanin jiya da shekarun jiya suna da an ganka dan Najeriya ne da rufe ka da duba sun ce sai an musu ƙasa kar ku manta kwanaki ba a shekara ba nan ne jar ma sai da suka ce sai yan Najeriya sun musu saboda ne sun je su ne musu au na ha'inci au awo fa kawai na ha'inci suka ce duk ɗan najeriya ta yi musu ƙasar akwai yadda ake ɗan wata ƙasa wannan ba ɗan najeriya ba yanzu ku duba Legas nan ƙasa da sati biyu nan Legas ana zuwa kama ɗan arewa bayan an dike shi a ɗauke shi a jefa shi a black maria motar fursunoni a ɗauke su an ce wajen arewa za su dawo suna can an tara su a gidajen yara lagos na ji shugaban eh, acf arewa consulting forum ya yi magana kan wannan to abin wulakanci da take ci bayan sun yi a lagos kuma ya ke yi abuja can an ji kudu ne wajen ku ne nan ma abuja wurin ku ne sannan in ka tattare wanda yake abuja yana za ka kai shi ɗan arewa da yake abuja ita abuja yana take lakanci ne wannan to wannan kuma na dawo bangarenmu na arewa ke wato inda aka fi wulakantawa aka fi raina a duniya ita ce najeriya to kuma wanda aka fi raina har yau a najeriya a yan najeriya ba shi da dan arewa saboda ne an zubar da darajar manya ba wanda yake ganin su da kima an taka mutuncinsu an barar da mutuncinsu da lokacin da suke yake ce a hirɗinku ku bari ku bari suna zaton cewa wani abin birgewa suke yi yanzu ma bayan ya kai kansu ko ko bai kai ba da aka bahaushe ce in za ka gina ramin mugunta ka gina shi gajere yanzu aka wata wata rana kai ma za ka fada ciki duk wannan sakarci da yake faruwa mutane suna abin nan sun ƙi tsayawa ne su gina ƙasar to ita kuma ɗaya ƙofar wannan ƙasar ku ce ta kama da wuta kana da international passport kana da dama ka yi maza ka je ka iya hau iya bar ka tafi kana jin ka tsira to sai bayan ka je ga ka ga matarka ga yayanka amma uwarka da ubanka suna can sai za ka ma ka tafi da su san ɗan kirki zai iya tafiya da uwarsa da ubansa ko sai za ka tafi da su amma iya waɗannan a ƙasar da ba ta ba za su yi ka rayuwa sannan da ka tashi daga nan ka tafi can idan ka je daga ina za ka fara hmm. yanzu ba mutanen musun tafi aikin hajjewa idan suka dawo kowa daga ina zai fara daga inda ya tsaya gabanin ya tafi in yana da plan an ma ci gaba daga inda ya tsaya sai dai idan ya dawo a ɗora tare da shi a yi gaba amma kowaye kai ka bar ƙasar ka duk ƙasar da ka je sai dai ka fara daga zero point ko zero start yanzu za ka fara gina rayuwa ne to kana ɗin shekara arba'in hamsin sittin saba'in ka tafi wata ƙasa za ka je ka gina sabuwar rayuwa kafin ka gama gina kuma rayuwar ta ne to abu ne da yake bukatar sai ka tsaya sai ka nutsu sai ka kwantar da hankalinka duk waɗannan abubuwan da ake ganin su wata birgewa ko wani abu nan ba birgewa ba ba wata birgewa a ciki birgewa shine a tsaya tun da da dama a gina ƙasa kuma ka je ka kalla akwai ƙasashen da ba su da damar da suka sa kishi sun yi da kasar ko su gina ba da yawa akan tashi ba da misali don a fitarwa da mutane sai a ce da kai 1983 1983 a lokacin da nigeria da india da saudiya suka sai jirage rana guda suka fara operation rana guda suka fara operation najeriya da ta tashi fara jirage uku ta fara da su amma har saudiyar jirgi ɗaya ta fara da shi amma a yau duk duniya ba kasar da ta kai saudiya mallakar jirage kuma ba kasar da ake tashi da sauka kamar kasar duk duniya menene wannan shi ke abin takaici kasa da shekara biyar aka samu a ƙasar nan da ta fara harkar jirgi sufurin jirgin sama da jirgi guda uku wai wanda za a yi show a cewa yan farfado da harkar ashe hayar sama ka karbo daga wata ƙasa saboda tsabar wulakanci da iskanci aka ɗauko aka zo aka kawo ƙasa to ga abin da na najeriya aka cire jirgin najeriya ne ashe show ne kawai an yi daga nan shi kenan jirgin ya tashi ya bata ne mai sharar jirgi guda ya bata to dama ba sabon bane a wannan a nan aka wani ruwa a nan nan karamar hukumar kura lokacin tana da fadi aka ce wai katafila ta wai ya tafi da ka tafila fa jama'a kuma ta fata kuma wanda yi wannan abin yana cikin mutane ina rayuwa yana jin daɗi hankalinsa kwance a haka nan amma ƙarya kake ka ha'inci mutane sannan hankalin ke kwanta ƙarya ne sai dai baka san kanka ba a ƙasan nan jirgin ruwa ɗauke da man fetur da daloli ya ɓata a teku kuma ya ɓata waɗanda suka yi wannan abin suna nan suna rayuwa don rashin kunya ma suna fitowa suna neman mulki su mallaki mutane wanda kace da shi zo ka kula min da nan ya batar maka da jirgi mai kake ta ya zama shine mai bada kulawa ko mai bayar a kula masa wani ne fa ya bashi ce zo ka kula min da nan ya batar masa da jirgi to me kake ta idan shi zai bayar a kula in ba ya sa ba kogin masu ya batar da shi a ta yaya najeriya ga wani kogi an neme shi a rasa kuma ya bata jama'a sai mun dawo sai an sa yan kasa kishin kasa sai an sa mutane sanin menene muhimmancin ita kasa din kamar muna faɗa ne musulunci in ya rayu kai a matsayin ka na musulmi kai ka rayu in ka kashe shi ba shi ka kashe ba kai ka kai kanka ka kashe to haka ƙasa take in ka raye ƙasa shine ka rayu amma dan ka raye ƙasa ka ta mutu kai ma mace kake yanzu wannan Najeriya Allah mun tuba me ya amfanin Najeriya ba annabi ya ce wani zamani zai zo ba sai ka kada wani da yake kabari kace ina ma kai an zo ko an kusa kenan ya yi ta yi za mu zo duk waɗannan abubuwan da aka faɗa duk za mu ji su bai ulgarar hadisan da za su biyo ko babukan da za su biyo za su yi magana kafin da shafi bai ulgarar da yawa an gane wannan garari ne wannan garari ne wannan garari ne karkai karkai karkai shine zaman lafiyanka abin da kuma ka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure ya ce mana abin da yake na yake ba mu ikon aiki na nesanta ya ba mu ikon nesanta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 والسلام عليكم ورحمة الله